Ya Allah ya Allah na ni kai ne na roƙa ka ka Idan mace ta auri shashashen miji to tana gyara shi amma idan miji ya auri shashashar mace to gida ya warware ita mace idan aka ilmantar da ita kwaya ɗayanta to gaba ɗayan al'umma aka ilmantar Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar goma sha 11 ga watan Oktoba ta zama ranar 'ya'ya mata ta duniya da nufin ɗaukar matakai kan bukata da ƙalubale da 'ya'ya mata suke fuskanta tare kuma da ƙarfafa musu gwiwa su iya cimma burinsu na rayuwa. A bana Bikin ya mai da hankali ne kan taimakawa yara mata su iya tsayawa da kafafunsu kafin fuskantar ƙalubalen rayuwa da lokacin da suke cikin wani hali na kunci da kuma bayan fita wani halin haƙula'i. Yau shirin domin iyali zai nazarci tasirin wannan ranar a ƙasashenmu, inda masu kula da lamura suka ce ana amfani da al'ada da addini a tauye hakkokin mata. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, barista Badiha Mu'azu, 'yan gwaggwarmaya kan hakkokin mata, ta bayyana tasirin wannan rana. A gaskiya abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, ta yi abu ne da ya kamata, saboda su mata muhimmancinsu a cikin al'umma, da darajarsu da take cikin al'umma, da bambancinsu da 'ya'ya maza. Domin su mata masu rauni ne, kuma sannan saboda na akan tauye su a abubuwa da yawa. 'yan damammakin da ya kamata su samu ba su cika samu ba saboda ana ganin su mallakarsa ake yi ta hanyar a ce mahaifi ne yasa ce a ce miji ne matarsa ce a ce wane kanwarsa ce ko yaushe a ƙarƙashinsu take kuma hukuncinsu shi ne na ƙarshe kan ra'ayinta to wannan ya ba da dama a cewa su ma a san suna da mahimmanci suna da amfani suna da rawar da za su taka su taimaki al'umma domin mace ita ce al'umma kuma ita mace idan aka ilmantar da ita kwaya ɗayanta to gaba ɗayan al'umma aka ilmantar saboda ita za ta zo ta taka rawa ta musamman a harkar gudanar da iyali ita ce mai tarbiyya ita ce mai kai kawo a tsakanin iyalinta daga kan mai gidan zuwa yaran zuwa duk wanda ya shafi wannan dangin shi sa akan yi kwatance a ce in gida ya gyaru to an samu mace ta gari idan mace ta auri shashashen miji to tana gyara shi amma idan miji ya auri shashashar mace to gida ya warware ya ya fallashe wannan ba karamin gudunmuwa majalisar ɗinkin duniya ta bayar ba don ta daɗa fito da muhimmancin mata a cikin al'umma tun da kina bibiyar al'amuran da suka shafi mata da kuma 'ya'yansu musamman kuma 'yan mata ɗin ya za ki kwatanta rawar da irin wannan bukukuwa za su wajen warware irin waɗannan ƙalubalen da 'yan mata ko 'ya'ya mata ke fuskanta mu ana alal haƙiƙa 'yan mata suna fuskantar ƙalubale har yau ciwon talla bai bar mu ba matsalar talla ta addabe mu ta shiga cikin zuciyoyin iyaye ta riga ta yi kaka gida saboda ana ganin babu ce ta yi yawa ba ni da shi yarinyar na sai dai in dora mata talla ta je abin da ta siyar ta dawo min da kuɗi mu haɗa mu tara kayan ɗaki mu ci abinci a duk wasu 'yan buƙatu saboda ita mace tana da buƙatu da yawa domin halitta ce ta musamman kuma shi isa take da buƙatu na musamman to duk 'yan ƙananan buƙatunta da manyan waɗanda ba sa kaucewa to sai a ga da ita ce za ta nemo abin da za ta yi wa kanta a fara taron kayan ɗaki a fara biya mata buƙatu 'yan kayan kyale-kyale da matsalolinta na yau da kullum gama da al'adarta gama da kayan kwalliyarta ɗan kunne da sarƙa man shafawa duk abu ne da ita ba za ta zauna babu su ba to sai ya zama kamar ita ta zama wata kadara ita za ta yi wa kanta da kanta ta hanyar tallan nan amma ciwon da illar da zai biyo baya ta shirgin fyaɗen nan da rashin sanin kansa a rayuwa ba za su san su suwaye su ba yadda ake kara zuban nan haka suke ɗaukar kansu duk wata daraja da Allah ya musu da wadda eh, al'ada ta musu da wadda suke da ita ta kankin kansu sai su zubar saboda ba su san da ita ba amma yin wannan ranar muhimmanci ne a gurin jama'a saboda an san da su inda ba a sani ba wajibi ne a sani an ɗauko ɗan da za a sani inda kuma aka sani za a daɗa muhimmanta ta za a ɗauki muhimmancin abin a san cewa suna da daraja. Profesa Aisha Abdul ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da mukala a taron da cibiyar nazarin al'amuran jinsi a jami'ar Bayero ta Kano ta ce akwai buƙatar ƙara ankarar da al'umma kan abin da ya shafi 'ya'ya mata. Wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana rana ce da ake so a wa al'umma tuni an karar da su kan muhimmancin 'ya'ya mata kullum nakan ce in an yi magana akan mahimmancin 'ya'ya ba ana nufin 'ya'ya maza ba su da mahimmanci ba a'a ana duba ita 'ya mace ita ce za ta zama uwa to ita kuma uwa ita ce makaranta ta farko to tunda haka ne ko ya kamata a ba ta duk taimako da duk ƙarfafawa yadda za ta iya rike makarantarta da kuma bunƙasa wannan makarantar yadda za su zama sun zama masu amfani a al'umma wannan shi ne maganar da abin da majalisar ɗinkin duniya take magana da kuma muma abin da muke magana cewa ya mace tana da mahimmanci kuma in ka kalli a al'ummar da muke magana to akwai ɗan nakasin tunani akan haka saboda haka shi sa muke ganin wannan ba majalisar ɗinkin duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba mu ya kamata mu tashi mu yi an karar da mutane cewa 'ya'ya suna da mahimmanci. To a makalar da kika gabatar kin taɓa wasu batutuwa da suka shafi kaman kalubale na harkokin shi kansa renon yaran ma a matakin 'ya'ya mata da batun iliminsu da kuma yadda ma za a arware a samu mafita misali eh, kan yadda za a ci gaba dinnan menene shi yi la'akari da su to abin da na la'akari da su na kalli al'ummarmu da muke ciki na kalli kuma abubuwan da suke faruwa eh, za ka ga idan a ce ana buƙatar yara a sasu a makaranta wani sa'in dalilin da zai sa kisa su a makaranta dalili ne mai kwari to kaga anan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin ta wani abu a kai wani sa'in dalili ne na rashi to amma kuma rashin ma kala-kala ne akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin an fahimce ni mm. biki bai zama dole ba za a iya daura aure shi kenan fakat an samu da haka an muhimmantar da biki akan ilimi. yawwa to abin da nake faɗa kenan akwai dalilai masu ƙwari wanda a nan gwamnati ya kamata ta shigo ta warwarewa al'umma yadda an cire musu duk wani abu da yake hana su su sa su a makaranta balle ma 'ya'ya mata don in aka samu irin wayannan abubuwan ko na talauci ko rashi sai ka ga in har ma ana son a kai yara makaranta to sai a ɗauki yara maza a kai su saboda ana ganin ita yar gidan wani ce aurar da ita za a yi to abin da aka manta shine yar gidan wani ce aurar da ita za a yi amma kuma uwar wani ce yayar wani ce wata rana ba ma wata rana ba gurinta za a zo ita ce wannan makarantar da na fara gaya maka to saboda haka dole dole dukkanmu idan ba mu yi ba sai ya dawo kanmu sai mun ga eh, na ƙasu a cikin wani abu wanda rashin eh, bawa mai bawa eh, karatun yara mata mahimmanci sai mun ga na ƙasa akan haka saboda haka ni abinda nake kira da kuma kusan abinda na yi magana a kai a makala ta shi ne mu ba su mahimmanci za kuma mu ga alherin wannan saboda mahimmancin da suke da shi saboda duk inda za ka ɗauka uwa ita daga ita ake fara kowa za ka zama daga kan cinyar uwarka To gurin Dr. Hawa Balami kenan shugabar kungiyar da ke rajin ganin an ba 'ya'ya mata dama bai ɗaya kamar yadda ta bayyana a hirarta da wakiliyarmu Madina Dauda. Ni da kaina iyayena sun sa ni na je makaranta kuma na samu makaranta har na zama doktor kuma na ga mutane da yawa ba sa iya zuwa makaranta idan ba su da kuɗi wayansu kuma ko suna da kuɗi ba su san wai za su iya zama ko doctor ko lawyer ko wani abu a duniya shi yasa na fara. To Allah sa a dace. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Ma'azu da Profesa Aisha Abdul da kuma Dr. Hawa Balami da kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Madina Dauda da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza baya.